Nafiyar Afirka na kan gaban yankunan da hukumar lafiya ta duniya OMS ta ayyana a matsayin mafi fama da masassarar cizon sauro. Dalili kenan da shugabannin kungiyar tarayyar Afirka a yayin taron da suka gudanar a baya-bayan nan a Nouakchott suka yanke shawarar sake jan ɗamara. Mafarin wannan kamfe da aka yi wa lakabi da Zero Palu Shemangaj. Dr. Ilyasu Idi mai nasara shine ministan kiwon lafiya a nan Nishar. Duk minti biyu ana samun yaro guda wanda ke mutuwa nan Afirka. don minti guda ana samun miliyoyin mutane waɗanda ke kamuwa da wannan ciwon to don haka ne shugabannin kasashen afirka sun ka ɗauki wannan mataki saboda a ga cewa an kai ƙarshen wannan eh, matsala nan da alif dubu da talatin to daga rana mai kayo ta duk ƙasashen afirka za su ɗoka kyakkyawar niyyar da gwamnatin nijar ta nuna a 'yan shekarun nan game da yaƙi da zazzabin cizon sauro ya sa gwamnatin amurka saka wannan ƙasa a jerin waɗanda ke samun tallafi a wannan fanni sun haka nan ma sun ka rubuta nijar cikin wannan program pmi pmi eh, kundi ne na shugaban ƙasar amurka da ya ba da dolar dubu goma sha takwas na sayan magani da na sayan gidan sange saboda duk inda wata mace ta samu juna biyu a bata wannan gidan sange kyauta in ta zo ta kawo yaro lahiya wanda ake ce ma consultation da rutin a ba yaron nan gidan sange lokacin da ake wannan ciwon lokacin damana a shiga gida-gida har tsawon wata hudu ana ba wannan yaron magani kyauta kuma a samu duk inda likita take in kasu da santa ce in sai ce a kai magani wanda za a mai yara shekara ɗaya zuwa shekara biyar magani kyauta mata masu cikuna in sun zo a ba su abin da ake ce ma treatment presumptive intermittent ke jama'a na murna a dangane da manufofin wannan kamfen da ake ganin za ta iya kawo sauyi a rayuwar talakawa masu fafutuka irin su hajiya amina garba na kiraye-kirayen ai adalci wajen tafiyar da wannan shiri kusan dai wannan lokaci da yanzu don kaga wata eh, wani barin ciki wata rasuwa na yara kanana da manya da uwaye da daya da maza yanzu eh ba sai zazzabi ta zama alloba gare mu kasashen Afirka babban yaki ne wanda ya kamata dole sai mun gama ƙarfi da ƙarfi mu sa mu coka wannan mine ne cizon sabro tsafta ce to kenan ya kamata kowa ba sai an maka faɗa ba tun daga gidanka har bakin gidanka ba sai an ce maka gyara ba wanda ya saura wanda ya ƙarin ka daga bakin gidanka gwamnati ta ɗauka abu ne wanda ya kamata abubuwan gabi in muna yin su za mu samu babban rangwame ina ƙara kira dan Allah dan annabi waɗanda ake ba kuɗi su wannan yaƙi su ji tsoron Allah sa su inda ya kamata uwar gidan shugaban kasar nishar hajiya aishatu isuhu da ke jagorancin ƙungiyar fimayyar ce aka ɗora wa nauyin tafiyar da wannan kamfe ta zero Palijo mangash yayin da ƙasar amurka a ta bakin jakadanta a nishar ambasada eric p witaka ta ƙara jaddada aniyar ci gaba da tallafawa wannan ƙasa don ganin an ci nasarar yaƙi da zazzabin cizon sauro sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.